Gamayyar ƙungiyoyin Arewacin Najeriya dai ta ƙara jaddada hatsarin da ke tattare da ci gaba da zama da ƙungiyar IPOP da ke ci gaba da sanya al'umman da ba su ji ba su gani ba zaman ɗarɗar, kamar yadda shugaban kwamitin Amintattun amintattunta Nastura Ashir Sharif ya bayyana. Wannan wurin mu kurun magana ce wacce take ba ta da tushe ba ta da makama kuma ba wacce za mu saurare ta bane. A yau su fito su ce wai da su da gwamnonin su ce wai ba sa goyon bayan maganar kafa ƙasar Biafra mu a mu wasan yara ne wannan magana. Kowa ya san duk yaran da suke wannan abin mun sha faɗi wa'annan manyan nasu su ne suka cusa musu wannan aƙida ta magana biyafara da ƙin mutane da ƙin Najeriya duk ba su ga yakin biyafara ba sannan lokacin da suke kan ganiyar yin iya shegen su da cin zarafin wasu 'yan ƙasa da rusa kadarori na gwamnati da kashe jami'an gwamnati babu wanda ya fito a cikin su yace baya tare da abin da suke yi sai yanzu da saga cewar ƙasa ta tashi tsaye tana neman sai an cire su an ba su ƙasar su waya gaji zama da su shine za su fara wannan magana sun yaudari iyayenmu lokacin da aka yi yakin basasa iyayenmu da kakanninmu suka zauna suka ɗauki abubuwa iri-iri suka ba su a ƙasar nan yau su suke rike da tattalin arziki mu ba za mu yadda ba muna na kan mu a je a yi doka a majalisar ƙasa a gyara kundin tsarin mulki a cire su a ba su ƙasar su je su yi ƙasar su ra'ayoyin wasu 'yan kasuwa a birnin tarayya Abuja sun bambanta inda wasu ke cewa sunana Suraj Muhammad a hakikanin gaskiya yawancin mutas da suke so a raba ƙasar Najeriya su inyamurai koma yankin su na yara yawancin su waɗanda ba su da aikin ne amma waɗanda muke tare da su a cikin kasuwan ita yanzu haka ba sa irin wannan magana na kawo a raba ƙasar Najeriya ko ma yankin Biafra mu mutanen mu da ke can zanne a yankin Biafra su dawo arewa. Suna na cuk a bangaren namu din nan da wannan matsala kuma mun da muke girma arewa ba ma so. Sai da wayanan da suke girma can kudu su ne suke so wannan abu. Dalilin da ya sa su ma suke so su zama Biafra din nan aka ka wannan matsala Najeriya yanzu saboda bayan da turawa suke barin mulki a hannun mu da kuma da kuma suke wuce har yau ba ya da ba in yamre ya hau kudura to shine dalilin mutanen mu kuma sun fada rai sun ce to shakara nawa ne a mai da su kana meye ne a gona Najeriya ne asalin maganan dalilin da ya sa to ce to tun da ya san baka muna so mu koma kasan mu a nasa bangare masani a fannin shari'a barista mai nasara Kogo Ibrahim ya bayyana abin da kwandan tsarin mulkin kasar ke cewa tsarin mulkin Musa sashi na ɗaya da na biyu ya ce najeriya dunkulallen ƙasa ce wadda take ba za ta rabu ba kuma ba za ta narku ba na biyu kuma akwai yanci na ɗan adam sashe na 33 zuwa arba'in 45 na tsarin mulkin najeriya dama ce ka fito duk abin da kake so ka yi ka fito ka ce za ka yi to amma ba wai tsari ne na kowa ya iya yin abun yadda ya ga dama ba akwai doka da oda shi tsarin mulkin mu shine ya fito da tsare-tsare manufofi kamar misali in muka ɗauki sashi na 15 sakin sashi na ɗaya ya ce amincewa da haɗin kanmu da zaman mu tare shine babban abin da zai kawo mana farin ciki da kuma jin daɗi dole ne duk abin da zamu yi sashe na 23 yace mu gina da'a kar ka fito ka ce saboda kana neman ka yi ƙasa taka daban zaka rika tashin hankali kana kone konan abubuwan gwamnati kana kashe jama'a wannan ba shine zai baka ba da maraicen ranar asabar ne kungiyar gwamnonin kudu maso gabas ta nisanta kanta da ayyukan kungiyar ipop tare da nuna goyon bayanta da najeriya ta ci gaba da kasancewa a matsayin ƙasa ɗaya dunkulalliya A bisa tarihi dai, Laftana Kanar Odimegu Ojukwu ne ya ayyana Biafra a matsayin jamhuriya mai zaman kanta, wacce ta kunshi kabilun Igbo, Ijo, Efik, Ibibio da dai sauransu a shekarar 1967 zuwa shekarar 1970 lamarin da ya rikide zuwa ga yakin basasa kuma ya yi sanadiyar mutuwar miliyoyin 'yan Najeriya a lokacin. Halima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya.